To, na farko dai suna na Muntar Sale sakataren yatsa labaran kungiyar matafin arewacin Najeriya. Kuma kamar yadda kuka ji wannan game da ministan kuɗi mu ma mun ji irin wannan bayanin nata. So, mu yanzu na farko dai tukuna abin da muke magana, to lalle yanzu faɗuwa ta zo mana daidai da zama. Domin mun yi abin abin mamaki magana APC da ake yi kamar yadda ba a taɓa yin tun daga zamanin su sardauna kawowa har 2015 ba, ba a taɓa yin jam'iyyar da na kasassu suka ba ta goyon baya ɗari bisa ɗari da kuɗinsu da sarfinsu da komi wanda suka tsaya suka zaɓi wannan jam'iyya ba. Ina tabbatar maka ba don komi ba don tunanin za mu samu adalci kuma zai kasance mu samu kyautatuwar rayuwa dan wannan jam'iyya mun yi tunanin za su kai mu ga tudun mun rayuwa. Ba ba da dogon bayani ba me mene ra'ayin kan wannan harajin da ake son ku fara biya kwanan nan? Eh idan an ce mu fara biya ai alhamdulillah mu aka tari wanda aka sai da gonar rago aka sai mai kura Na farko dai yanzu za mu shiga bara mu kenan inda muke so. dan yanzu dai ka ga ganin na fara biyan haraji a matsayina na ɗan ƙasa kuma yana rike da takarda a haraji na ka ga dai batun ka ce ka yi min iyaka da zuwa wani guri na farko ba ta taso ba to ni za ka tsince ni har bila ina ta domin tunda sun duba sun gani a matsayin su na ministan kuɗi wata watakila ta duba akawun ɗinmu ne na mabarata ta ga akwai kuɗi sosai to a ga tun da har a ka na kuɗi ta faɗa haka to ina so in tabbatar maka yanzu na kasassu za su miƙe kafa yanda suke so amma ka ga muna tunanin Allah ya kawo sauƙin takurar da muke samu wanda ake bin mu ana mana kamun kazar kuku a irin su Abuja da sauran wasu birane. Wannan yanzu na fahimce ka kuna mara kuna mara balare da wannan mataki kenan za ku biya za ku biya wannan harajin eh amma inda sharadi za a ba mu mai walwala mu inda muke so amma kuma mun yi mamaki domin ana tunanin wuta a makera sai ka riga ta ta fito a mataka da mu aka shiga aka zagi PDP aka fata PDP to mu PDP har ta zo Allah ya kawo mata wannan kufutan mulkin inda CBC ta yi magana haraji ga talaka ba ma bare na kasashe musamman abubuwa yanzu da suka gurfata wanda yanzu bara mata kai halin la'aula wa kuwata yanzu mabarafi rashin daɗin babu kai yanzu mabaratan ma yanzu ma na Najeriya wai yanzu ma wane ne wai bai ma fara tukunna saboda haka mu yanzu idan dai har za mu yi mu yadda muke so ka ga da ofishin minista da ofishin da wanda ya kama sai kenan za mu biya shi arabiya amma in dai ba a yi mana haka ba to jam'iyyar APC ba ta yi wani kasassun Najeriya a riski ba kuma ba ta kyautata wa na ƴan nakasassun Najeriya ba kuma nakasassun Najeriya lallai ne yanzu fa ido titi ido bado. lallai ne kasassun Najeriya yanzu za su haɗu su yi wa kansu shawara su neman wa kansu mafita zuwa 2019 insha Allah. Sai mun gode Allah ya mutare Allah ki.